Shirin yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. kuma masu kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Hadiza Kyari. kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Za mu yi magana ne akan mata da ƙananan sana'o'i. muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da mata masu ƙananan sana'o'i. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci. bashi ba za mu tsunduma a cikin shirin namu inda wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a filin sana'o'inmu. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku. a yau a bangaren da muke tattaunawa da masu sana'o'in hannu muna tare ne da malama fatima aliyu ibrahim wacce take telace kuma matar aure malama fatima barka da zuwa sauran namu to malama fatima a bangaren telan wani ne kika ko kwarewa kuma me janyo ra'ayin kika fara shi wannan sana'a na dinki ta alhamdulillah ni na fi kwarewa ta hanyar leda work ina su zanin gado su komai amma na fi kwarewa ta hanyar leda work ɗinka jakunkuna da akwatuna kayan fata eh. Eh, eh, jakunkuna dai da mata suke rikewa hasali ma ni ni ban je na koyi aiki ba da farko ah, in na ga jaka a hannunki na kalla zan nemi dama a ki bani jaka ki in kalla mm. kuma zan iya ko in dan zana in kuma hankali na riga ya dauka ko ban zana ba shikenan kuma na yanka zan dan kashi. to mu koma baya me janyo ra'ayin ki fuke ka shiga shi wannan sana'a na dinki eh da farko gaskiya ne ina da sha'awar yin abubuwa na hannu sannan kuma zama haka din nan shi ya jawo hankali na in yi ni sha'awa ce farko ta fara sani mm. na fara irin wayan abubuwa farko abin da na fara tunanin in kirkiro shine zanin gado mai katifa a ciki da ake cewa quilt mm. farko kawata ta je saudiya ta dawo sai ta zo da zanin gado sai ta ce amma bai zo da filo ba kai ta kama ta ce in yanke gefe gefen mata filo to da na warware gefe gefen ni kuma sai na gani akwai shi fiber sannan akwai shi landin na kasa sannan ga ainiya da zanin gadon sai na ce ah, in wannan abu injin ma ta yi mutum ne ta kirkiro a ƙarƙwallonsa tukunta ba injin ni ma zan yi a lokacin da na sai kayan aiki duka abubuwan da na gani a ciki din da na siyo na zo na zo na dinka na da quilt eh, din guda daya mm. da filo a ta din wanda na cire na mata filo kes guda biyu dan tsini tsini guda hudu da na cire sama da kasa sai na mata na dinka mata hat sai zama filo guda uku na sallame ta to ni kuma na ga sirrin sai na dinka sai na ce mata da na ga zanin garin ki ga abin da na kirkira to daga kan wannan ni nake amfani da shi ina nuna mutane kuma alhamdulillah na ci kasuwa da shi dukkan sana'a na ni a gida nake yi to kin ce ke ka duk abin da gani kina iya sarrafa shi ke ma ko da a wannan wato kina nufin kina bincike bincike a waya kenan insha Allah akwai abin da zan gani ne zahiri akwai wanda kuma zan yi browsing ne in ƙara ilimin ko kuma in na ganin sai in je nemi sanin a waya in gani saboda karka je kai abin da ba zai fito mai kyau ba wani abun kuma in na gani kawai a ido haka zan bincike shi abin da yake hannu an duba yadda aka yi kawai in yi shi to na ra'ayin ki komawa bangaren eh, yin jakunkuna zannuwan gado da sauransu ba a dinki idan wani aka san mata cikin gida suna yin dinki ne sa ta kayan sawa ba eh shi din ma a wajen irin tunani da kirkire-kirkire da ke cikin raina na fara ɗinka katin daga post in dinka ko hannu mm, mata mm. daga baya na fara na makarantar yara har da na goyo da suke goyawa mm. gaba gaba dai na fara in na ga jaka a hannun mace sai in yi sha'awan ina son yi irin shi kuma in na kalla na duba da kyau ko in ɗauki hoton shi in Allah da zan iya fitar da shi to sai har ya kai ga ma zan yi travel jakan tafiya travel bank zan iya ɗinka shi ko na maza ne ko yanayin na mata ne to hasali ma daga ƙarshe akwatuna nake haɗa set gashi nan kin gansu wannan ma dai kaman set ɗin nan da ke gani na aure ne gashi nan hawa hudu ne guda uku da kit wayannan kuma guda biyu da kit ga mai ɗayan nan kuma na mai jego ne wato kenan har yanar gizo ma kina bincike bincike domin sanin me ake yi na yayi kenan eh gaskiya ina bincike a yanar gizo saboda in dinga ganin sabbin abubuwan da mu ba mu da shi a nan ko kuma muna karancin shi a nan in ƙara duba yadda ake yin shin kwarewa ƙwarewa binciken da nake yi a fannin da na fi kwarewa shine akan kayan shimfiɗin yara jarirai na kan yi dan karami wanda mace za ta iya ninke shi ta sa a jaka ko ta je anguwa ta je ta shimfiɗa ɗanta ko ta wani na kwana biyu uku da za ta yi amfani da shi akwai kuma manya akwai wanda kuma abin kwanciya ne kuma abin zama ne Hmm. za a iya kwantar da bebin a ciki kuma in yana mako zama za a iya sanar da shi a cikin irin su hmm. sannan kuma tare da wannan kayan shimfiɗin a cikin manyan akwai wanda nake haɗawa da jakar mai jego a cikin jakar mai jego akwai yar jaka yar ƙarama ta sa ko abin ruwan bebi ko filas ko abu za sa shi ka rufe saboda jikin shi ya zama a rufe ya rike zafin kuma kama suturta shi sannan ka jefa jakan a cikin jakan mukan sa akwai dan tawul da ake sawa goge yaro duk muke yin su muke yi hmm. rika masu laushi ko abin goyo mun jefa ciki akwai yar jaka karama da muke sakawa ko don sa fida ko dan karamin filas din yara duk zaka zuba ciki a cikin shimfiɗin akwai filo akwai makari abin da za a tara gefe gefen yaro don kar ya matsa gefe fita bakin gari a cikin set din kuma muna yin shi kala kala ne akwai masu surfi akwai masu fadi akwai masu tsawo ya danganta akwai wanda ake kuma da gidan soro a sama so in ka sa yaro za ka ja gidan soron shi ka rufe hmm. shikenan yaro ya barci a ciki kuma duka a gida kuke yin irin wannan abin gida nake sana'a dalilin wayannan bincike binciken da ake yi muke yi ba abin da ba za ka yi gani ba in dai Allah ya hore maka basira za ka yi kirkirwa za ka yi shi sannan kuma bayan wannan akwai kayan jakunkuna da muke yi jakunkunan nan walau na goyon yara na makaranta ko na ɗauka kaya haka ko na kwalliyar mata ko jaka ta souvenir na da ake sa ake raba abu da shi a biki ko posa ta hannu yar karamin post ta hannun mata haka ko jakan tafiya wanda ake cewa ta traveling bag hmm. to zuwa har akwatin ita ce ƙarshe babba dukkan ne nake dinka su kan keke na na gida to idan kika faɗa cewa duka ke kike yi gashi aiki mun san a irin wannan yanayin zai zama aiki ne mai yawa kina da yan aiki kenan kin ɗauki aiki a gaskiya ni ban ɗauki yar aiki ba na fi so ne duk abin da zan yi da kaina sai dai masu koyo ina da ɗalibai in na ga mace lalle lalle hankalinta ya bi abin kan jawo ta a cikin sana'an nawa in sa ta a jiki na don in koya mata to daga baya su da kansu suke zuwa suna neman cewa suna so su koya hmm. akwai yan mata har akwai yan matasa maza da suke zuwa su ma wani zai zo ya ce shi jakunkuna zai koya wani zai ce zanin gado wani zai ce kayan kwanciyar bebin nan wani zai ce shi akwati kawai yake so ya koya kowanne fanni fanni to duk wanda suka zo wanda sana'ar su iri ɗaya za a koya musu lokacin su kaza kowa da fanni shi masu zanin gado masu jaka masu kayan kwanciyar yara da kayan adon ɗaki wanne da sashi shi to Allah ya taimaka to a cikin kowane sana'a akwai kalubalen da mutum yake fuskanta a um, kila tun lokacin da kika taso zuwa yanzu da kika riga kika yi karfi a cikin abin wani abubuwa ke gani wanda suke zama su ne suke takura a mata a musamman a irin wannan sana'an naku eh gaskiya na farko sai in ce jari mata suna fuskantar kalubale na jari wani zai zo zai koya amma ya tafi ya je ya yi nashi din yakan ɗan ba su wahala yawanci ta su kara dawo na muna ci gaba da aiki wanda ba shi da jari wanda kuma ya samu ko da kaɗan ne sai in ta ba shi ƙarfin gwiwa cewa ka je ka fara da kaɗan duk abin da kuma kake ciki abin da baka gane ba za ka da tambaya ƙara gaya maka yadda za ka yi ka gyara to gaskiya na farko dai jari na biyu wasu suna samun matsalar gida kulau ayyukan gida ko yanayin yadda miji zai sake maka ma ka tafi ka je ka yi ta yi ta yi naka din wani na samun wannan kalubalen hmm. samun goyon baya kin san shi ma babban abu ne hmm. ni alhamdulillah duk abin da na ɗauko nake da mai gida na bayan dama a dalilin haka ne har na samu na buɗe makaranta a gida na sayo duka kayan kuna da komai an mutane suka zo zan iya koya musu yana bani goyon baya gaskiya ɗari bisa ɗari kalubale kuma babba da dukkan mu muke fuskanta yadda za shigar ka sai da kayan akan da darajar shi saboda za ka tsaya da ka haɗa ɗaya bayan ɗaya wancan su kuma aiki ne da yawa da za su yi mm. idan hannun haƙƙin gida yakan fi ƙwari amma mutane ba sa gani sai a ce maka ai wannan na gida ne mutum sai ya nuna wannan ɗin kamar ba ta daraja a gaskiya kayayyakin muna yin shi tana yin inganci hmm. kawai dai mutanen mu sun fi so ka ce wannan daga waje aka kawo ba sa ganin darajar namu kawai tunda wancan suna ne ko an sa mishi tag an sa mishi suna na waje ne hmm. naka kuma ko ban kula ka sa tag ko kuma ka sa tag ɗin an gani Najeriya ne sai ka ga ba a damu da shi ba amma a gaskiya an inganci ne yawanci wasu abubuwan mu sun fi nasu inganci ko suna suka fi mu kasashe shugabanni suna pushin musu abubuwa abinda China suka fi mu kenan 'ya'yansu 'yan ƙanana suna nozir suna firamare an fara koya musu sana'a sana'a hannu to yanzu ya maganan kasuwa yanayin kasuwa alhamdulillah yanda abubuwa da suka ɗanyi tsauri yanzu duk da haka yanzu kayana suna tafiya zamfara suna tafiya kano katsina sokoto abuja bauchi maiduguri shawara zaki ba wa mata musamman inda ba su da karfi jari wannan ba kuma suna cikin sana'ar ta dinki amma ba san yadda za su yi su kawo wani sabon tunani akan harkar ta su ta dinki ba mata su dinga yin bincike akan sana'a akan abubuwan da ba su sani ba ba wani aka rike abu ɗaya bane kai ta yi in ka ga wannan kana yi kana yi ya samu karbuwa ko kuma ka samu ta nakasa ciki sai ka binciko wani abun ka kirkira a cikin gidanki za ki kirkira abin da za ki ki sayar eh, in ma miji ne ka lallashe shi har ya baka daman yadda za ka samu ka kulla wani abu sai ka fara da ƙanana kana kan yi jarin ne zai ninka kan shi har ka yi babban insha Allah. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau ga mu Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. da zuwa cikin zauren mu na girke-girke a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Umma Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar nasarawa Najeriya wanda za ta yi mana girki girki irin nasu na gargajiya. Umma Hani barka da zuwa. Yau barka dai. To a matsayin ki na matashiya kin ce ke kin kware a cikin wannan girkin wai har ma na gargajiya. To a girkin garin naku me da me kike iya? Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sannan akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada. gidan kuma soyayya shi miyar karkashin ne ake sawa gyada tabbas haka ne to mai sauraro sai ku biyo mu ku ji yadda ake wannan ita miyar karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen nasarawa ta umma hani da me da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyar karkashi mai gyada ito eh kamar inda tuwon ne zaki yi zaki tanaji garin ki wato garin ki na gari ake so karanta wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar da garin masara garin shi alabo wato kina nufin na rogo kenan eh, busasshe eh busasshe garin rogo sai kuma sai ruwanki in ruwanki ya tafasa za ki ɗora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a ƙasa hmm. sannan sai ki tuka tuwa a'a ba talge ba talge kawai kai tsaye ake zawa a hankali ana tuƙewa eh, har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki ci gaba tuƙa sannan ita kuma ana tuƙa ta da ƙarfi sosai kuma ana sa mata ƙarfi sosai da sauri kenan ake da sauri ake eh saboda tana iya yin guda ko kuma za ta dudunkule maka ba za ka ji daɗin cin shi ba eh. so ana yin shi saboda danƙon shi ma ana yin shi da sauri sannan a tuƙa shi wannan tuwon kenan wato shi da ga an tuka a wannan kasar eh. za a nauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa a ba wani sulalawa an gama tuka shi kenan nasarawa <laughs> to an yi nasarar yin wannan tuwon nasarawa eh. sai kuma da miya ne wannan zaka tare da kayan miyanka da ka saba su a taruwa albasa sai da gisa miyan yauki wani lokaci bai fiye san albasa sosai ba saboda haka za a takaita sa albasa a ciki sai kayan da za ka samu a tarunka hmm. albasa ko ta sai hmm. da busasshen kifi saboda idan ta ji busasshen kifi ta fi daɗi Allah <laughs> wallahi to shikenan bayan na jo ina abubuwa ina buƙatar mai eh manja to ja ake manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke zaki ga manjan zaki ga yana da gardi hmm. ko baka soya shi ba ma yana da hmm. daɗi shi abin shi muna ce mishi sabon mai haka to da shi ake yin wannan miya sai kuma da ɗanyen karkashi to to da yake mu a can muna da wasu ƙananan karkashin haka ake gaina da yauƙi sosai kuma daga ka ɗan saka shi haka yana ɗan haɗa jikin shi baya irin warwaran nan da wasu zaka ga suke yawa to to abin da muke bukata kin ce akwai a tarin ko ta tasai ko kuma haɗa guda biyun eh. sai dan albasar ka eh. sai gishiri sai abin ɗanɗano eh. sai ta kanta kalkashin to kuma na cikin cewa akwai gyada sai kuma gyada <laughs> na'am ita gyaɗa mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gida ba gaskiya kowa idan na ce ana sa gida irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a a fara cin wannan miya eh to yanzu ita ita gyaɗan ya za a yi da ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu eh to ita gyaɗan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu mm-hmm. ita saboda ta sai ta dan yi kanshi wato a dan bata tsoro haka yawa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan horon ba wai ka ta yi sama sama sosai ba ta dan ba wai ta yi baki ba Mm. dan ta yi baki zaki ga miyan mata ɓaci wani lokaci tana tsiran daci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa shekewa wato wasu ba su damu da bawon ba eh. mm. wasu ba su san bawon amma kana san bawon zaka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawon daka ta ake sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai mm. to wannan kenan sai kuma mun a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki sa me zan fara dora a cikin tukunya da zan ɗora in yi miyan nan ito kayan miya da ruwa ba mai ba mai to ba ki sa man ba ki sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba ki zuba ɗanɗano ma ba za ki saka shi a lokacin ba da gishi mm. saboda yana tsinka karkashin to so za ki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashin ki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi ƙasa to bayan kin daura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma ki nemi kifin ki zama na shi ana sa busasshen kifi sai ki gyara kifin ki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke dama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin ki kin wanke kin ciccire kayoyin kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma abociyar cin daddawa je hmm. za ki iya zuba daddawa ki iya inda kike so amma gaskiya miyan karkashi ba daddawa kan ba ta daɗi haka to sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa ki ƙara sa kifin naki duka ki haɗa su dai guri ɗaya hmm. samu ki haɗa wani abubuwan in yayi ita fa so sai ki zuba wato ainihin karkashin naki wato da har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba ba a sa manja ba kuma a sa ɗanɗano da kuma gishiri ba a sakawa saboda kina sakawa tsinka su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da ƙasa haka dole sai kin tsintsince shi kin karkada ƙasa ki wanke ai ba a wanke da karkashi saboda yauki yake da shi mm-hmm. ki wanke yauki ne so ki gyara shi dai da kyau saboda ki sai ki sannan sai ki kakkabe ɗaya bayan ɗaya ake tsinkewa ke eh. mm. sannan sai kuma ki yayyanka saboda in kika zo wasu ma idan ba su iya yanka ma suna iya caccakawa hmm. bayan ya riga da ya fito amma kuma saukin shi ne kawai ki yanka sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki fashi ya huce a ƙasa bayan ya huce a ƙasa sai ki ɗauko wannan shi gidan naki wannan gidan na buga shi na dinga daka sai da mai ya dan fara ta yawa yayi hmm. laushi hmm. sosai sai ki ɗauko manjanki sai ki kwaba da shi wato sai in ɗibi shi wannan kullun gidan ana dan iya ma sa gishiri haka sai a lokacin ne zan sa manjan kuma da eh, da yasa ake saka wannan manjan a cikin ita wannan gyadan shine mm. saboda ta warware gyaɗan da aka daka saboda kin san ta dunkule kuma ta yi mai eh. to aka warware ta aka sa mai ta warware dan sa mishi gishiri saboda dan fito da taste din shi ma mm. kadan ko dan dananta to bayan an gama wannan bayan kin dama sai miyan ki already dama yana ƙasa. To manjan zan dan sa dan yawa ne ko dan kaɗan ake sarfawa? Eh to za ki saka daidai inda zai yi ma miya. To. Saboda inda zai ji shi dai. Haka. san dai tunda miyan dai ana so ya dan yi gwami gwami dole ki dan samu ki dan samu shi abubuwan da zai dan sa gaskiya ne kuma zai kala ne wa sosai sai kuma sai ki zuba a cikin wannan miyan naki da ya dan huce miyan karkashin sai ki kada shi sosai hmm. saboda abin ya bi jikin shi ya haɗe gaba daya to zai bada kala gaskiya kala ne kala ne kyau hmm. to bayan kin gama wannan ne ma tukunna tas sai ki zo ki saka ɗanɗanon ki wato sai ba na gama komai ya eh, sauka ma komai ya sauka eh, eh sai ki sa ɗanɗanon ki ki haɗe su sai ki ci gaba da juya saboda komai ya mai da kan wuta a eh, abu zaki mai da shi kan wuta. To in ya sauka dai tun na farko nan ya riga ya sauka. Ya riga da ya sauka. Sai san kuma wani lokaci idan kika saka ɗanɗano a cikin miyan karkashi tunda zafi zafin shi yana tsinkar da shi to ba za ki samu wannan abu da kike so ko eh, na yau kin nan sosai ga kauri yau ba yawwa to yanzu kin gama wannan miya dama ga tuwon ki na alabu lafiyayye farin nan <laughs> kin ajiye a gefe yaya kike jin al'amarin yanzu zai kasance ai ba magana kawai kuma gashi dan ta ji bushasshiyar kifi eh to yau muna da wato wani abincin namu da kike ce mishi waken sharu ita wake ne dai da ake cin ta ake ganta ni ban zama ko ana samun ta irin ko ina ba hmm. wani wake da ake ganta manya manya hakan nan girman hmm. ta da sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane ba baki da fari ba wani kala ne to Me ruwan kasa ne ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan dai to amma dai mutanen nasara can ake eh, samun sosai eh, to ake sarrafa shi wannan wake eh, ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki ajiye ta a gefe nan cire hancin kenan A'a ba ki cire hanci ba a cire hanci sai ki dafa ta to kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa wa'ansu haka mm. to saboda haka kuma idan kina sauri haka zaki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci ruwan ba ki so ya bata miki ciki haka zaki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abin da bayan ya da kuwa kyan naki sai ki tace bayan kin tace sai ki tsani ki wanke ta da ruwan sanyi kadan ba wai dai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki ajiye ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu riɗi dama already kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin ta haka to sai a rege ta bayan an rege riɗin dan mm. shanya ta ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko mm. abin din kantu ita za ki samu bayan kin samu sai ki dake bayan ki rage ki dake ta ki shanya in dake kuma ya zama laushi mai laushi a wannan irin da da cin to na gane kamar a turfa ta yauwa eh, sai a kara wankewa a wanke a tashi a baje a baje ta ta sha rana kaɗan ko kuma in ba so ta sha rana za ki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan sha ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta fi miki sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ta ita ma dai ta dan soyi dai sama sama da hakan nan ba ya ce baki ba ta yi daidai ci dai hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai wato manjan kwara sai ka tanadi shi ka ajiye shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta zakai bayan ka daka ta yi laushi ita ma ta fara tsatsako da mai ita ta ridin eh, bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki dauko manjan ki shi ma sai ki saka wato sai dan daga manja a cikin shiri din nan na eh, daga kai ya kuli eh. sai baje baje shi shi ma eh dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe shi duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa ba ta sai ba ta rugu ba albasa eh to gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan ƙanshin nan ne wani dan waken kawai sai riɓi amma idan kina da bukata za ki iya ɗan sakawa dai hakan nan masu son yaji yaji ke saka idan saka wannan abu ko da barkono ne haka yawa ko da barkono ne ko yaji mm. yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaɓa da wani sai ka haɗa wannan abubuwan waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwaɓe su guri guda shi kenan an gama an gama an gama wannan irin dan makulashe ke nan da ake yi da rana haka yawa dan makulashe ne ko da dan masu dan kwadayi haka ko masu dan san shi wani abu mai dan dadi mm, wanda ba abinci da aka saba ci ba yawa shine kuma gaskiya za a samu gina jiki ba sosai gaskiya ga ga wake ga manja sosai in kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin kin gani babu ko kuma ba wannan lokaci <laughs> manoma ne na gasken <laughs> gaskiya ba ne to da fatan mai sauraro zai gada shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen nasarawa umma hani mun gode ni ma ina godiya sauraro abinda ya sauka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zara Aminu Fage da dukkan abokan aiki da suka ba da gudumawa a cikin wannan shiri da wadda kuma ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julian Ladas Gresham. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC nake muku sallama a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ma su kwarai ba za su bare